Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan lokaci akan mitoci da suka hada da sha shida, 21 da kuma biyar A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar VOA Africa a zango biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalal da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya kuma ƙiri ne tare da Grace Alheri Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku je mu ga kanan labarai. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya bayyana litinin cewa matakan da suka fi dacewa Koriya ta Arewa ta dauka na nuna cewa a shirye take ta koma teburin tattaunawa shine daina gwajin makamai masu linzami. hukumomi a najeriya sun ce an kashe mutane goma sha ɗaya sha takwas kuma suka ji mummunan rauni a wani hari da aka kai a wata majami'a da ke kudu maso gabashin kasar kana gobe ake gudanar da zaben shugaban kasa a kasar kenya to za ku ji cewa wato lauyoyi sun fara tsokaci a kan wato hukunci da kotun kole ta zantar a kan rantsar da ɗan jam'iyyar pdp a matsayin wakilin mazaɓar wato kura garun malam kenan a jihar Kano. Yau da ya kwanaki 27 kenan da hukuncin kotun kolin dangane da dambarwar shari'a akan wannan kujera ta kura da garin malam a zauren majalisar dokokin ta jihar Kano. To madalla muna kuma da muna kuma da rahoto akan wasu da suke zanga-zanga inda suka je suka yi da fifi a fadar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya kenan. inda suke yin kira cewa shugaban ya yi murabus saboda ya wuce kwanaki 90 yana jinya bayan haka muna da kuma rahoto da muka ɗauko daga jamhuriyar niger inda hukumomi a da magaram suka fara wani aikin kwasan shara amma kafin nan ga cikakkun labarai jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran hukumomi a najeriya sun ce an kashe mutane goma sha ɗaya sha takwas kuma suka je munanan raunuka a wani hari da aka kai wata majami'a da ke kuzo maso gabashin ƙasar da farko shaidu sun ce akalla mutane biyu ne suka kai harin sai dai kwamishinan 'yan sanda na jiha anambra garba umar ya ce mahari ɗaya ne ya kai harin a majami'ar katolika ta st philip jiya lahadi da safe gwamnan jihar anambra willy obiano obiano ya ce harin ya biyo bayan rashin jituwa ne da ke tsakanin wasu mutane waɗanda ke zaune a ƙasashen ƙetare babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari sai dai 'yan sanda sun ce ba sa tsammanin ƙungiyar boko haram tana da wani hannu a kai wannan harin Sakataren ma'aikata harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya bayyana yau Litinin cewa matakin da ya fi dacewa Koriya ta Arewa ta ɗauka da zai nuna cewa a shirye take ta koma teburin tattaunawa shine ta daina gwajin makami mai linzami. A cewa sakataren ba mu sami wani lokaci mai tsawo da ba ta ɗauki wani matakin takala ta wajen gwajin makami mai linzami ba. Saboda haka, ina jin wannan ce alama mai ƙarfi da za su iya aika mana. su daina gwajin makami mai linzami. Tillerson ya bayyana haka ne a Manila, ƙasar Philippines, inda yake halartar taron ƙungiyar ƙasashen yankin Asiya da ake kira ASEAN. Tillerson ya faɗa rana Asabar cewa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa kuri'a da ta samu cikakken goyon baya na ƙaƙaba wa Koriya ta Arewa sababbin takunkumi sabili da gwajin makami mai linzami masu cin dogon zango da nufin aikawa ƙasar sako ƙarar cewa al'ummar ƙasa da ƙasa baki ɗaya ba za su lamanci matakan da koriya ta arewa ke ɗauka ba kuma abin da ake buƙatar gani shine raba yankin koriya da makaman nukiliya koriya ta arewa dai ta yi allah wadai da takunkuman a wata sanarwa da ta fitar yau litinin da aka yayata a kafar sadarwar ƙasar ta kuma yi alkawalin ɗaukar fansa kan amurka tare da harba makami mai linzami ninki ba ninki ta kuma jaddada cewa takunkumin ba zai tirsasa mata da har sai ta aminta ta koma teburin tattaunawa kan ayyukan nukiliyan da take yi ba. Ta wani gefen kuma sakataren ma'aikata harkokin wajen Amurkan Rex Tillerson ya bayyana yau Litinin cewa shishigin da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar amurka da aka gudanar bara ya haifar da rashin yarda ya kuma ce shi da takwaransa na ƙasar Rasha Sergei Lavrov sun tattauna kan cewa akwai aiki tukuru gaban kasashen biyu na inganta dangantakarsu. Manyan jami'an diplomasiyan sun tattauna ne a gefen taron yankin Asiya da ake gudanarwa a Philippines, inda Tillerson ya ce ya shaidawa Lavrov cewa Amurka za ta ɗauki matakin kafin ɗaya ga watan Satumba dangane da umarnin da Rasha ta baya na janye da karin jami'an diflomasiyyar Amurka da waɗansu ma'aikata daga ofishin jakadancinta da ke Rasha. Tillerson ya ce, Na shaida wa ministan harkokin ƙasashen ƙetaren cewa ba mu tsaye da shawara kan martanin da za mu mayar dangane da umarnin da Rasha ta bayar na janye jami'an diflomasiyyan ba. ganawa dai ita ce ta farko a tattaunawa tsakanin manyan jami'an gwamnatocin ƙasashen biyu. tun da shugaban amurka donald trump ya sa hannu mako da ya gabata kan dokar da ta ladabtar da rasha sabili da shishigin da ta yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 da nufin taimaka masa ya lashe zaɓe. Lavrov ya ce duk da takunkumin na baya-bayan nan da aka kakaba wa Rasha, muna jin ya kamata abokanmu na Amurka su bar kofar tattaunawa a buɗe, babu wata hanya da tafi wannan. kwanaki kafin cikar wa'adin shugabancin tsohon shugaba barack obama ya kori jami'an diflomasiyan ƙasar rasha 33 ya kuma rufe waɗansu cibiyoyin ƙasar da ke amurka guda biyu bayan da hukumar leƙen asiri ta amurka ta shaida cewa shugaban ƙasar rasha vladimir putin shi da kansa ya umarci yin shishigi a zaben to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A ɗaya daga cikin zaben da ake sa ido sosai a nahiyar Afirka, shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta zai kara gobe talata da daɗaɗɗen abokin hamayya Raila Odinga a wata takara da ake harsashen cewa za a yi tafiya keke da keke. Waɗansu suna bayyana cewa 'yan takarar ba su daina yaƙin neman zaɓe ba tun bayan zaben shekara ta 2013 wannan kuma ya sa suke hamayya da juna. wani mai sharhi kan lamura kuma mai rubutu kan harkokin siyasa barak muluka ya ce sai ka ce batun zaɓe ya ɗauki hankalin 'yan ƙasar kenya da kuma masu kada kuri'a sabili da haka wani abu ne mai matuƙar muhimmanci sai dai ba zaben shugaban ƙasar kaɗai za a gudanar ba za a gudanar da zaben ƙananan hukumomi arba'in da bakwai wanda shi ma ya ɗauki hankali fiye da zaben shekara ta 2013 an ɗauki fiye da shekara guda ana rikici kan tsarin zaɓen abin da ya haifar da zanga-zanga da kuma shigar da ƙararraki kotu da 'yan hamayya suka yi lamarin ya ƙara rincaɓewa tare da kashe babban jami'in kula da fasahar zaɓe chris musando da aka yi a kwanan nan binciken da aka gudanar bayan mutuwar tasa ya nuna an gasa mashi akuba ne kafin aka makare shi shi shine mai kula da na'urar tantance masu kada kuri'a da kuma tara sakamakon zaɓe. Daga ƙarshe shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya faɗa jiya Lahadi cewa dakarunsa sun murƙushe wani hari da aka kai na ɗan ƙaramin lokaci kan sansanin soji ƙarƙashin jagorancin wani tsohon jami'in soja da ya bijire. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla za mu faro rahotannin namu ne daga birnin tarayyar Najeriya Abuja inda wasu kungiyoyi masu zaman kansu suka yi da fifi a kofar shiga fadar gwamnati ta asu Rock inda suke kira shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi murabus tun da yake ya wuce kwanaki 90 yana jinya. Ga wakiliyarmu Madina Dauda da ci gaban rahoton daga Abuja. Muryoyin ɗaruruwan matasa kenan da suka fito cikin ruwan sama a safiyar yau ɗin nan suka yi zanga-zangar lumana ɗauke da kwalaye masu rubutu suna cewa shugaba Buhari ya sauka daga mukaminsa na shugaban ƙasa tunda rashin lafiyar tasa ta ci ta ƙi cinyewa. comrade abdul bako usman jigo ne a kungiyar campaign for democracy wannan fitowanmu ba don komi ba in kun lura ku yan jarida wanda ya kamata ku sanar mana cewa ga abin da yake damun shugabanmu muhammadu buhari kuma ba ku san me yake damun shi ba mataimakin shi Professor Oyesubanjo bai san me yake damun shugabanmu ba. Wasu 'yan tsiraru sun ajiye shugaban nan suna juya kasan nan inda suka gan dama in ba ku manta ba shekara dubu da goma haka aka yi da yar aduwa so muna kira da su bata ma janar muhammadu buhari shugaban mu suna wanda yayi murabus Daya cikin batutuwa da 'yan zanga-zangar suka fi korafi a kai shine cewa shugaba Buhari ya wuce kwanaki 92 yanzu yana jinya. kuma a cewan comrade deji a dai yanzu ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa. abun da kundin constitution ya fara mana in irin wannan abun ya taso abun guda da kawai za a iya yi mu tabbatar cewa yanzu kowa zai yi hoto da mutum a yi abun guda da ne za a iya yi kamar inda kundin eh, constitution ya ce cewa dokitocin nan guda biyar ne da dr buhari su kada ne za su iya su tabbatar kowa shugaban kasa zai iya ci gaba ba ko kuma ba zai iya ci gaba ba ba duk wannan hoto da ake yi ai an da ana yi ai najeriya sun gaji da duk wannan maganganu har dai matasan suka gama zaman su a bakin kofar fada babu wani cikin jami'an gwamnati ko kuma na fadar shugaba buharin da ya fito ya musu jawabi ya zuwa lokacin daukan wannan rahoto fadar shugaban kasa ba ta da martani akan wannan zanga-zanga ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda a jihar kano kuma lauyoyi ne ke cewa hukunci da kotun koli ta yanke na ba da umarni ga kakakin majalisar dokoki na jihar kano ya rantsar da dan jam'iyyar pdp a matsayin wakilin mazabar kura garin malam yana zama wani karen tsaye ne ga dokokin kasar ga wakilinmu mahmud kwari da karin bayani yau da ya kwanaki 27 kenan da hukuncin kotun kolin dangane da dambarwar shari'a akan wannan kujera ta kura da garin malam a zauren majalisar dokokin ta jihar kano wadda ta samo tushe tun daga zaben fidda gwani na zaben 2015 sai dai bayan hukuncin mutumin da ya yi wa pdp takara abdullahi muhammad ya mika sakamakon hukuncin gami da takardar shaidar zaɓe daga hukumar inec amma ya zuwa yanzu shugaban majalisar dokokin ta kano bai kai ga rantsar da shi ba lauya audu bula mabukarti masanin kundin tsarin mulkin najeriya ne lalle ne su 'yan siyasa da ma dukkan mutanen ƙasa su fahimci cewa in dai kotun koli ta zartar da ai kaza to fa lalle ne ai ko da ku kai a ra'ayinka abin da aka yi ba daidai ba ne ko kuma hukuncin akwai kuskure a ciki tunda su ne kotun koli to lalle ne baka da zaɓi sai ka bi yanzu tunda ba a rantsar ba zaɓin da shi wanda kotu ta ba wa wannan zaɓe yake da shi shine ya koma gaban kotu ya nemi kotu ta angaza ƙeyar shugaban majalisar dokoki ta jihar kano gidan yari ta rike shi abinda muke kira contempt kenan wato kimbin umarnin kotu ko kuma rena kotu wato kotu za ta tura shi gidan yari ya zauna a gidan yarin har sai ranar da ya yi rantsar da shi sai a fito da shi daga gidan yari shi wannan shugaban majalisar ai kwanan nan na kai ya sauka shi aka ce an zabe shi ya zama shugaba kamata ya su daina a matsayinsu na shugabanni ya zama su ne kyawawan misali wadda al'umma za ta gani ta kwaikwaya. Cidade tawan PDP a Kano ke fassara jan kafar da shugaban majalisar dokokin ta Kano ke yi kan wannan batu a matsayin kafar ungulu ga nasarar da jam'iyyar ke samu sanata masaudu el jibril doguwa da ke zaman tsohon shugaban jam'iyyar ta pdp a jihar kano na cewa ai irin wannan abin ana yi ne kurin akan mutanen pdp duk lokacin da aka ce an yanke hukunci idan ya shafi jam'iyyar pdp ko dan pdp wadda yi nasara to sai an ja irin wannan kafan an yi a majalisar eh, eh, eh, dattijai wadda aka dinga jan kafa cewar ba za a rantsar da sanatan da aka yanke hukunci a kai ba yanzu kuma gashi an yi a nan jihar kano amma inda su mutanen apc da aka ce an yanke hukunci a kan nasu to cikin awa 24 zaka ga an zo an tattara komai da komai nashi da kuɗaɗen da ya kamata a yi da a bashi kayansa a cikin awa 24 za a ci a bashi kayan saboda shi dan lela ne ina so in tabbatar maka da cewa ko ya so ko bai so ba da wannan hukuncin da kotun koli ta yanke nan da awa 24 sai ya rantsar da majalisar nan To amma shugaban majalisar dokokin ta Kano Yusuf Abdullahi Ata ya ce jinkirin baya nufin nuna raini ga kotu sun tsaya ne domin tattaunawa da masu ruwa da tsaki game da lamarin. Wanda ya kara tun daga Kano har kotun kolin ya ji ya kawo mana motion na Supreme Court babban mai shari'a na kasa da a fassara mushi wannan hukuncin. Sannan shi ma kuma wanda yake kai din wanda aka ce ya tashi shi ma ya je a court ta Kaduna an kawo motion da ya shafi irin wannan na fassara din. sannan kuma shi wannan na pdp ya kawo satifiket wanda inec ta bashi so kaga abubuwan dole akwai bukatar ne a matsayina na shugaban majalisa da shi a kawo majalisa mu tsaya mu nutsu tukun mu kakkaranta mu ga ya abin yake kuma mu nemi shawarwari amma alhamdulillah mun yi duk wannan shawarwarin sha Allahu shi dan majalisa wanda kotun koli ta bashi na PDP gobe insha Allahu zan rantsar da shi a fadan majalisar dokoki ta jihar Kano honorable abdullahi yusuf ata kenan shugaban majalisar dokoki ta jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to madalla a gaida mahmud kwari a da magaram jamhuriyar Nijar kuma hukumar magajin birnin gari ne take gudanar da wasu ayyuka na kwashe shara a kan cikin gari abinda al'ummar yankin suka yaba ganin wato yadda suke fama da matsaloli na cututtuka da sauransu ga tamar abari da ƙarin bayani daga birnin na da magaram Dr. Bashir Sabo shine magajin gari na da'ira da magaran ya bayyana yadda tsarin aikin tsabtace garin yake. Bayan cin kudin da muke samu haka muna na tax na wani patent da wanda gwamnati take kama mu yayin za a yi hallo a samu wani kuɗi wanda mutane su samu su aiki tunda an ga matsalolin ƙananan hukumomi wannan kawanci wanda ake tsakanin komin da komin su ne gaba ɗaya muka gama a cikin union european wanda gidan tare turai muka zauna muka ga wace irin sabuwar tahiya ce kamata a yi tsakanin mu da turawa na tunda mun ga abin bai tahiya sosai sosai kamar yadda muke so shine muka je aka sake me yake da suna batarawa don su samu eh, wannan gudunmuwa da suke kawa su ci gaba da kawunan gudunmuwa ga fara aiki mun kawo wani sabon tsari a nan meri mun halhaɗa ma'aikatu gaban guda uku mun mido su wuri guda saboda in ba wuri guda ba aka mido su aka samu mai kula da su zai ka matsala to saboda muka kawo wannan reform din muka neman director muka crane direction aka sa director din kuma muna ganin amfanin wannan sabon tsari da aka kawo ko yake ba kadai fannin gyaran gari ne ba. Ayyukan sun mai da hankali kan yashe gadoji da suke tushe da shara wanda shine umul a aba'isin ambaliyar da ake samu a gari. Gada ce an hudda mutane kaka kesu kasa kaka matala kasa kaka akuya kari jehar taya kasa ya kake tsoron ta irin zubda irin wani abun bai da bai da amfani sosai sosai in akwai wanda suke yi na cikin gidansu sai su fito kuma su zo su sa cikin gada shi kuma gada ba a yi shi ba don a sa wannan an yi shi don makwara ruwa aiki ne mai dimbin yawa mai wuya ana ana yin shi sosai sosai kuma insha Allah sai mun ga bayan aikin nan sai mun ga alheri a cikin shi mun ga a yau dai a zandar ba inda zaka je ka ga tilin shara. Magajin garin ya yi kira ga al'umma su kawo gudunmuwarsu wanda ya ce ta hakan ne za a cimma burin da aka sa gaba. Ba miri kaɗai ba take da nauyin gyaran gari. Gyaran gari na fari ya hannun talaka daɗi a hannun mutane yake ne wanda dole mutane in suna so su ji daɗin zaman su su ji daɗin rayuwar su sai sun ka gudunmuwa. A ɗaya waje kuma al'ummar gari sun yaba da wannan aiki wanda suka ce hakan ne zai kare su da kamuwa da cututtuka. Kohar gidan wannan namu gadal wannan yanzu ko ruwa aka yi gashi nan kohwa ta tushe da mu da yara ban ma shiga ban ma huta sai lokacin da ruwa ya zo ya huce ya kahe sannan za mu samu yara mu hudda su mu huta. Ya ɗauki alkawali mu kuma ba shi haɗin kai mu ba shi goyon baya goyon bayan dama bashi wanda suke da abin da za su taimaka ko da an zo ungo ku ne ku huto a yi wannan aikin da ku wannan babban abu ne da ba wai shi kaɗai bane abin zai amfana shi mara. a'a saboda yanzu zamanin masassarar cizon sabroci na aka yi wannan aiki cututtuka za su rage ga damuna ga dauda ga hankalinka ba a kwance ba yake yara kowane lokaci wannan ya kwanta wannan ya kwanta ga zawo da amai komi wannan abun yana sawa kenan wannan abin an shi ba karamin jihadi bane ba muna goyon baya ɗari bisa ɗari. tamar abari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida tamar waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu karfe 11 na rana da minti 19 kenan ga shirin ilimi garkuwar ɗan adam ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliya Jama'a masu mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya? Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu na wannan makon zai mai da hankali ne akan muhimmancin inganta ilimin kimiyya da fasaha wajen ciyar da al'umma da ƙasa baki ɗaya. wakilin sashen hausa na murya amurka babangida jibril ya samu zantawa da farfesa shehu abdullahi ma'aji na jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin mina a jihar niger farfesa ya yi nuni akan abubuwa da dama da suke dukufar da tattalin arzikin ƙasa a sanadiyar koma bayan ilimin kimiyya da fasaha da ake samu a ƙasar baki ɗaya. Hakan kuma na abkuwa ne biyo bayan halin ko'in kula na gwamnatoci da al'umma kan nuna a ɓangaren mai matuƙar muhimmanci. Mu Profesa gashi Najeriya ƙasa ce mai tasowa kuma ana ganin akwai dalibai ko 'yan ƙasa masu basira fasaha na kirkire-kirkire amma ba a ba su muhimmanci ko a matsayinku na malamai ya kuke ganin wannan alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki lallai wannan ba karamin al'amari ka tambaya ba a kai muna da makarantu muna da mutane masu hazaƙa waanda duk abin da kake tunani na kan kere-kere ba wanda ba za su iya ban aka ba su dama to dama ce da ba a samu yanzu misali idan muka ɗauki harkar nan ta kere-kere dukkanin manyan makarantunmu wayanda ake kira polytechnic idan ka je ka zazzaɓi wayansu ayyuka za su baka mamaki aha to saboda haka za ka ga cewar dama ce ba mu da ita idan muka samu dama za mu fiye da abin da ake tunani ɗauki yanzu polytechnic ta kano suna nan suna wani a na'ura wadda za ta matsa tumatiri ta kuma ninke shi ta tsuke shi ta zuba shi a mazubi wanda za a daɗe ana amfani da shi shekara ɗaya shekara biyu ba tare da ya lalace ba to kaga idan ka yi maganan tumatiri a kano riɓewa yake yana lalacewa a lokacin da ake yayinsa amma da ya wuce kuma sai ka ga tsada to wannan shi aka yi tunani ake gani wata mataki za a ɗauka wanda za mu iya lokacin da yake kasuwansa an yi amfani da wannan damar maimakon abashi ya lalace sannan kuma idan lokacinsa ya wuce kakarsa ta wuce yaya ne za mu dawo da wannan da aka aje ba tare da an samu matsalawar tsadar shi a kasuwa ba to haka ne kuma harkar shinkafa muna da yara matasa wayanda suka kware yanzu sun yi injina wayanda za su iya eh, dafa maka shanshera sannan kuma su fitar maka da ita kai har ma an kai matsalar matsawar za su iya eh, abin nukata su ware ta ba tare da tsakuwa ba suna nan da kuma bangarori da dama ana nan ana ta guje-guje ana ta kere-kere to amma gwamnati ma ba ta san abin da ake ba da irin waɗansu ƙasashe ne da suka ci gaba ko kuma masu tasowa irin su indonesia irin su singapore din nan irin su da an ji mutum ya yi wani abu akan jawo shi ne a killace shi a ajiye mishi kuɗi a bashi dama ya yi iya tunaninsa a kan wannan sannan kuma a ƙara fiye da abin da shi tunaninsa ya tsaya inda tunaninsa ya tsaya kuma a yi gini a gurin a fitar da shi to wannan shi ne rashin goyon bayar da ba ma samu ba haka ba lallai akwai makarantu sannan kuma akwai 'yan najeriya masu hazaƙa to me kake ganin yana haifar da haka shin 'yan najeriya nan ba sa son abubuwan da ake kerawa ne a cikin gida ko kuwa yawa akwai matsaloli guda uku na farko wato mu muna gan duk kayan da ya fito daga waje ai shi ne mai inganci saboda haka ba ma inganta namu sai muna kallon na waje yanzu da mu ɗauki misalin shinkafar nan kowa yana ganin shinkafar da ta fito daga ta waje ita ce mafi inganci akan na gida kuma kaga ba haka ba ne. kafin shinkafar waje ta zo nan har ka ɗauke ta kai amfani da ita ta shekara ɗaya biyu uku to kuma an sa mata maganin da zai kare ta daga lalacewa amma kaga na haka za ka ji ɗanɗanan ma ba ɗaya ba ne to saboda haka akwai fifita kayan waje akan na gida na farko kenan sannan na biyu muna ɗaukan abu ne ƙyalli-ƙyalli na waje ƙyalƙyal banza ne za ka gan shi a waje an gyara shi an abin to mu kuma wannan abin ne har yanzu ba mu daidaita a kai ba abin da ake kira finishin. Masu sauraro baki ɗaya ya cin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a yau. sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawar. Muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu, Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Mina a jihar Naija. sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Grisham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don muzanni. A gaida Yusuf Aliyu Harande da jama'arsa. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar talaka. Ya ce kashe wasu mutane goma sha ɗaya da wasu 'yan bindiga suka yi a wata coci da ke jihar Anambra a kudancin Najeriya hakan abin jimami da takaici ne. Da fatan jami'an tsaro za su ƙara ƙaimi wajen ganowa game da hukunta waɗanda suka aikata wannan aika-aikar domin hukuncin ya zama darasi ga sauran 'yan ta'adda. Sai kuma wasiƙa mai cewa murya amurka ku bani dama na yi kira da babban murya ga gwamnatin najeriya cewa lokaci ya yi da ya kamata shugaba buhari ya kawo sauye-sauye a rundunonin tsaron ƙasar domin a gaskiya ci gaba da zubar da jinin 'yan najeriya a jihar borno ya nuna a fili cewa jagororin tsaron najeriya sun kasa kuma mun yarda cewa a baya sun yi ƙoƙari amma yanzu da ake ci gaba da garkuwa da mutane da tayar da bom sun gaza. Sako daga Ahmadu Manaja daga Bauchi unguwar Karofin Madaki. Shi kuma Nasiru Adamu Haɗeja ya ce, Ko duk jami'an tsaron Najeriya ne za su koma Maiduguri ba za su kawo ƙarshen Boko Haram ba. domin akwai waɗanda ake zargi da hannu wajen alaƙa da ƙungiyar amma ba mu ji an ɗau matakin da ya dace a kansu ba har yanzu al'ummar jihar borno matsala ce a gidanku a cikin ƙungiyar akwai iyayen wasu akwai 'ya'yan wasu kannan wasu kuma dukkan sansu. don haka kawo ƙarshen boko haram sai al'umma borno kun ba da haɗin kai yadda ya kamata fatan mu allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu baki ɗaya daga nan kuma sai wasiƙa mai cewa Rikicin Boko Haram da yake tilastawa wasu ma'aikatan jami'ar Maiduguri barin jami'ar wani babban koma baya ne ga makarantar. Don haka ya kamata gwamnati ta samar wa jami'ar matakan tsaron da za su kawo ƙarshen barazanar da malamai da ma'aikata har ma da ɗalibai suke fuskanta. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. hukumomi a najeriya sun ce an kashe mutane goma sha ɗaya sha takwas kuma suka ji munanan raunuka a wani hari da aka kai a wata majami'a da ke kudu maso gabashin ƙasar da farko dai shaidu sun ce akalla mutane biyu ne suka kai harin sai dai kwamishinan 'yan sanda na jihar anambra garba umar ya ce mahari ɗaya ne ya kai harin a majami'ar katholika ta st philip jiya lahadi da safe gwamnan jihar anambra willie obiano ya ce harin ya biyo bayan rashin jituwa ne da aka samu tsakanin waɗansu mutane da ke zaune a ƙasashen ƙetare wato sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka rex tillerson ya bayyana yau litinin cewa matakin da ya fi dacewa da koriya ta arewa ta ɗauka da zai nuna cewa a shirye take ta koma teburin tattaunawa shine ta daina gwajin makami mai linzami a cewar sakataren ba mu sami wani lokaci mai tsawo da bata ɗauki wani matakin takala ta wajen gwajin makami mai linzami ba saboda haka ina jin wannan ce alama mai ƙarfi da za su iya nuna mana cewa suna da niyyar tattaunawa. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci sai can da yamma za ku je mu ɗauki da sauran shirye-shiryen namu. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a nan sashen Hausa da muryar Amurka da kuma wanda ta shirya ta bada umarni wato Malama Juli kenan da injiniyan mu na wannan lokaci ba baya kuma ƙiri ne ke sallama da ku amma a dakace mu ga shirin yau da gobe.